نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهام وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا جماعة المسلمين السلام عليكم من أقرب ديال الله سبحانه وتعالى ما هل تنقومي لقوة mai kowa mai komi mai tafiyar al'amura kamar yadda ya so yau يا ga shi ranar talata shida ga watan ramadana hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shida, wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan shida dubu biyu da sha biyar gidayen nasara allah ya samu dace mun zo a filin fatawa kai tsaye yau kuma ila yau muna sa ran shan ruwa shida da rabi da minti uku sannan kuma alfajiri shidura ana sa ran keto alfijiri hudu da rabi da minti biyar kenan kafin a kai da minti biyar din sai mutum ya dakata ko da rabi cin allah samu dace to ah, lallai ne al'amarin ya kai inda ya kai wanda yake ɗan an jima kaɗan idan malam ya iso na ji motsin ƙofa ma na ɗauka ko shi ne iso je da buɗe mishi sai na ji ashe ba nan ba ne insha Allah muna sa ran lamban nan da ita ce bayan karanta tambayoyin ku ya mura tambaya kamar guda biyar duka akwai mai koyo akwai tambaya mai koyo hmm. tambayar ta jada can mutanen jada akwai tambaya kashi biyu sannan ba ma ainihin gushewa muna ƙara tunatar da mutane batun addu'a eh wallahi ita ce makarin mu ne kuma ita ce madogarar mu da haka ‘ya'yan uwa mu muminai ‘ya'yan uwa musulmai ‘ya'yan uwa cikin imani tauhidi lalle kar mai sakewa addu'a ga kawunanmu iyayenmu malamanmu mu, musamman kuma ‘ya'yanmu zuriyanmu din nan wanda ko bayan ba mu nan so ke nan su mai gurbinmu ya zama da ko bayan mutuwanmu su dinga mana addu'a ah, an tashi da ni'ima mu ƙara addu'a ne Allah ya ba mu damar mai albarka me yasa ake cewa damuna mai albarka ka a ce damuna kai ko ka ba mu ruwa kawai ana iya ba da ruwa kuma a zo ana wayo wayo yi a to da zarar ya yi ambaliya an yi ainihin barna sai kuma ana ta wayo wayo shi sa ba mu wanda za mu iya Allah ita kuma damuna sai ko da ruwa bai kai da ake tunani ba sai da Allah ya ba da albarkar al'amari Ita shine ake nema domin abun a wurin Allah yake eh, shine ne duka Allah ka tabbata mana da alkhairi ah, ɗan kasuwa Allah ya ƙara bude ya ƙara kawo ciniki mai albarka saman kwanaki an yi hira da ɗan gwari kafin su an yi hira da ɗan kayan dankalin turawa da kayan su kabeji to alhamdulahi alamu sun bujiro yanzu an fara samun saukin al'amura tun da yanzu misali wasu abubuwa ma kamar da kalan ma ba a ganin shi to yanzu akwai tsoho akwai sabo sai zamana ana samun sauki sannan tattasai da tumatiri akwai bushashi akwai danye to kaga albarka ramadana ta mamaye komai albarkacin addu'a da aka yi sai ga abubuwa yana kara sauki na rayuwa Allah kuma ya ƙara tallafa mana muna ƙara kira ga ladanai da Allah da kiyaye lokutan kiran sallan nan saboda akwai mutane masu ganganci sai ga ladani tun kiran uku da rabi in yayi ba shi zai yi wani kiran ba sai lokacin da alfijir yake to ana shirin ta da sallah to kaga wani kuma ya dogara ga sai ce ai ladan bai kira ba da an kira shi a lokacin ne wai zai dakatar da shan ruwa ko kuma zai dakatar da suhur nake nufi wanda kamata a yi tunda an ce alfijirin nan yana ketowa hudu da rabi da minti biyar sai lada ne ya rike yamma eh ka alwallaka kayan shirinka tun da minti uku kana jira kawai lokaci na cika tun da allah ya kawo sauki ga kayan nan sai ka kwalla kiran sallah kaga ka taimaki bayan Allah da yawa ba sa cikin shakku cikin azumin su domin akwai waɗanda suke ibadar akwai na kasu a cikinta don akwai shakku cikin suke da shakku Allah ya sauka don haka a kiyaye wannan al'amari muna kuma a roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ainihin ƙara tabbatar mana da alkhairai cikin wannan wata mai albarka dangane da abubuwa da ya shafi halatayya na zamantakewa a kara da haƙuri eh domin muna ƙara samun wasu koke-koke nau'i daban-daban inda za a bujiro da tambayoyi a ce za a tace su to za ka ga lalle wata tambaya abin da ya shafi zamantakewan aure tsakanin miji da mata kaga wannan al'amari kaga wancan al'amari abin da ba a ce a kome shi sa ma wannan gidan rediyon mai albarka maka tanadi wani shiri na musamman wanda shek aminu ibrahim daurawa aka shirya kamar wani kwas ne na ma'aurata wanda insha Allah da nan da ya ma ji aka fara sawa karfe hudu a nan bangaren fm har ramadana ya kare ya sha allahu a makwafin ramadan lectures din nan da muka samu fage to zai zama na akwai karantarwa mai dimbin yawa na zamantakewa tsakanin miji da mata allah ya samu dace sannan har ila yau wani sabon shirin wanda yake an bujiro da shi shi an fara yin shi na a tafsirin mafasirun, ma'ana abin da ya shafi tafsiri da kuma malaman tafsiri din magabata tun zamanin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda usulun na fassara Al-Qur'ani za a yi shi yadda ya dace da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yadda mutum zai kula ya kiyaye don haka wannan zai taimaka ma wa ɗaliban ilimi da dama da malamai masu gudanar da tafsiri da wanda ma da ke shirin wani makama ne zai don ya ainihin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shiri yanzu da ana yin shi bakwai da rabi zuwa takwas an dawo da shi ɗaya da rabi zuwa biyu ma'ana da zarar an gama wannan shiri namu na fatawa kai tsaye insha Allahu wannan shiri yana kankama wanda stars Ali Abdullah yake gabatarwa to Allah ya kara mana taimako ya kara mana agaji abubuwa da suka yi gabanmu nau'i daban-daban na rayuwa Allah ka tabbatar mana da alkhairi domin ita rayuwar nan alal hakika fahimtar ta ake bukata ne fahimtar ta in ka san alaƙa ka tsakaninka da Allah dalilin zuwan ka duniya to shi ke nan za ka sayi da za ka zauna da kowa ma domin Allah subhanahu ta'ala ya riga ya tabbatar mana wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halarci mutum da aljan ba face domin su bauta ne ba na ainihin wato jiran su da su ce da ni ba na neman taimako a gare su inna ma kawai bautan na shi ne aka halice mu domin shi Allah kuma ya samu dace don haka abinda ya shafi a al'amari na rayuwa sai haƙuri sai haƙuri ita rayuwa tana buƙatar ainihin a shimfiɗa mata haƙuri sai a samu ainihin wadatuwar zuci a samu wadatuwar zuci Allah ya sa mu dace bari mu je hutu na rabin lokaci نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم لتمحو غربة رمضانه تبين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار نعم to alhamdulillah mun dawo kuma za mu ci gaba kuma Allah sa ga malam ya iso malam assalamu alaikum to kamar da muka sa da ko lokaci na magariba insha Allah ana sa ran shida da rabi da minti uku wato ba baki kenan alfajiri kuma na sa ran kito shi hudu da rabi da minti biyar Allah ya samu dace to malam ba tare da baka lokaci ba tambaya daga malam Abdullahi mai littafai Falloja yace assalamu alaikum malam mutum ne aka kawo raguna biyar ya yanka sai ya yanka wannan ya yanka wannan ba tare da ya wanke wukar ba shin ya halatta musulmi su ci الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يا أهل التعشي بعد بسكين يا أهل التعشي ba daga cikin sharuɗan yanka sai an yi wankin ba kafin eh. a sai a yanka wata amma dai da za da ya fi tsafta wanda za ce kullum ma an harar dama wasu mun zafi a rage fari uka hmm. duk abin aka yanka da shi ya zuke jini hmm. aka ambaci sunan Allah a kansa shi abun yanka a ci hmm. amma banda da kuma ainihin kashi mm. magana sun ya hana mm. ya ce wannan ba abun yanka ba sau da haka buka ko da tana da dotti ko akwai jini a cikin ta idan aka yanka matakar ya da jini to yankan yayi saboda haka in ana sauri za a iya yin karaguna guda biyar in ba tare da an wanke hukam ba ko kuma a ce akwai karancin ruwa sai a yanka hakan an gama sai a wanke hukam insha Allah babu wani damuwa hmm. kasa mutane da mun kokofi ina jin wani kira da damin masu din nan eh. ya kai bayani shi ya ya da ya zama kamar najasa Ba za kuma kan wani hmm. to ai shi din ma najasa da wanda za ka je ka zubar kin haka ne saboda haka duk sun tafi duk abu ne haka dai ba ni mamanci a daga sa'adatu jada ta ce assalamu alaikum malam an ce ana so mutum a son samu ne ya yi na kule ya na fulfule sha biyu a yini da ina da ina ne wannan su ake cewa rawa hmm. wata manzana ta so ake man salla sin ta ashara raka'a fi yomi wal laila bana da lahu baitan fi janna duk wanda ya salla raka a goma sha biyu a cikin sa da daren na nafila za a gina masa gida a aljanna sai ce arba'a qabla zuhuri wa raka'atayn ba'da وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر ركوعي guda hudu kafin azhar hmm. to kan ya fila raka hudu kafin azhar sai kai biyu kuma bayan azhar in ka da zaman shida sai kai biyu bayan magariba in ka da zaman takwas sai kai biyu bayan isha in ka da zama goma hmm. sai kai raka a rakatul fajr rakawi biyu da ake kafin sallar asuba hmm. in ka hada zama goma sha biyu sannan kamar yadda shi nassin hadisin ya kawo haka wannan na biyu suke kuma ana ce musu rawati tambayar ta da ce malam mutum ne yana da yan yana kyautata musu gwargwadon hali amma kullum burin su su bata shi sun muna na shi duk wani aikin alheri da ya yi wato da ya yi shi sai sun ainihin juya shi zuwa wani abu can ba, ya zai yi da su Inda zai shi ne ci gaba da ya karkata musu kare damu da wannan cutar wanda suke masari ai wani ya kai kara wajen magana su sama irin wannan bayani ce in kuma sai yana kyautata musu su kuma suna nuna masa mm. manzala su ce ka ci gaba da kyautata musu in kana haka din sai zama kamar kana zuba musu toka ne mai zafi shine almalla saboda haka kuma za ka samu nasara a kansu mm. matukar ka ci gaba da haka insha Allah ka ne mai nasara sai ka sauke wajibin ka yi na mm. zumunci su ko ba su sauke ba Allah zai tambaye su don me yasa ba su yi ba su yi maka zumunci ba sai kuma yanzu idan ka bari Allah zai tambaye ka kai ma me yasa baka ba amma tun da kana kai ka sauke aikin ka mun hmm. insha Allah za ka ci galba a su. sai sun dawo suna neman ka suna neman alfarma wannan ce assalamu alaikum malam na kasance nawa mai gida na wani mummunan laifi hmm. ina so na nemi gafararsa amma matukar na faɗa mishi zai tsane ni ko ma ta kai ga rabuwar mu menene abin yi to in haka ne sai ki ta masa istighfari ki ta nema masa gafara ki da take shi kina cewa ka dinga ya kame duk da kuka da zama don Allah ka ya kame ba tare da an abu da ba ko wani abu ne a ni dai kawai na ce duk da kuka da zama ka saboda zaman tare dole ne wata ran za a bata maka kuma za a iya maka laifi kin ga zai ce ya ya ce shi kenan abin sai tafi a tun da in yau ka dace zama fitina to bai kamata ki faɗa ba mun dinga masa istighfari kina neman masa na'am wannan kuma ce assalamu alaikum malam na kasance mai nadama a rayuwata na taɓa zubar da ciki a halin yanzu Allah ya ba ni miji bayan na tuba na yi nadama ya tsakanina da Allah a idan mutumin da ya tuba sai Allah ta da ya gafarta masa sai mun yanzu duk kamar na tabbata wanda ya tuba daga laifi kamar wanda ba ya shi ne matakan tuba da sharuɗin tuba guda uku ba zai yi ta da ya fi sannan laifi kai na farko ki bar wannan sabon azumi hmm. na biyu ki nadama me yasa ki kai kamar yadda yanzu kika faɗa da uku kuma ki tuba da niyan ba za ki sake komawa ba ba za ki sake wannan laifin ba in dai kin tuba da wannan niyan ubangiji ta da ya fi miki laifin ki. wannan ta ce assalamu alaikum malam na sha piles ne don na yi flushing na ciki da wato kwayoyi ke kwayoyin kwayoyi ne na ke don na yawa ta zubar da ciki kenan na ciki da ya shiga wanda bai kai kwana arba'in ba to jinin haila ne bai biki ina jin tana zurfi ko dawa mm. don lokacin da ya kamata period ɗina ya zo mm. lokacin al'adata na ga bai zo ba shine na sha don ina da karamar yarinya mm. gammajin na ta zirga da bulataci mm. eh, har yanzu bai ɗauke ba kwana sha biyu sai ya zo ya ɗauke ya matsayin azumi azumina farko ne wannan ciki ya wuce kwana arba'in tun da hajjin ya zubo da yana mani ne kwana arba'in ya dawo jini ya sake zama soka ko da aka ya wuce kwana arba'in inda take a yi cinani na cewa bai kai kwana arba'in mm. farko dai ba a kamata zuwa ciki ba a san shi yaro ba a san wanne ne zai amfani ba kuma shari'a ta haramta da ciki amma in jini ne kawai zalla ya fito babu alamar da wannan jinin cuta ne baya hana azumi ba hana sallah to za ki ci gaba da sallanki da azuminki a haka mm. tun da jini ne baki barar da yaro ba amma in kin barar da yaro ko wani halitta ne kamar yaro? Mm. to wannan ko shakka babu za ki dakatar hukuncin sa hukuncin jinin haihuwa sai lokacin da ya dauke ko ya kwana arba'in bai dauke ba sai kiwon kan cire gaba da ibada amma tun da jini ne tsalla, to wannan jinin cuta ne baya ana sallah baya ana azumi to kafin mu karanta tambaya ta karshe bari mu ba mutane lamba wanda insha Allah za mu bude waya sifili tara sifili ita ce ban nan dai wanda an riga an haddace ta uku biyu hudu biyu daya shida shida biyar allah ya samu dace to malamin tambaya ta ƙarshe a cikin jirin takardu malam wuraren sujjadan alkur'ani wai akwai inda ba lalle ne a yi ba? kowanne ma ba wajibi ba ne sai na umar ya yi sujjada a suratun najam ranar juma'a kutuba yanzu ya karanta ya saukai sujjada sai wata juma'a kuma da zo sai da yi ce na yi hane ne don kusancewa suna ce ba wajibi ba za ka dukkanin su ma musafi ne ba ba wajibi ba na to kira na farko wa alaikum assalam lafiya kalau cewa ba ba kyau kai da kiran sunan Allah amma ba ka faɗan ba yadda wajen kamar da ya salamu ya salamu ya salamu kai da ya salamu ba ga kan bai kyau to mun tafi mutum addu'a zai yi ya salamu ya salamu ya faɗi sa wannan babu ne amma ka kawai bara ka dinga kwala Allah kira ba wata bukata za ka faɗa ba mm. za ka ce ya Allah ya Allah kuma sai ka shigo ba mm. sai ka faɗi me damuwan ka zo ka kira Allah ta da me damuwan mm. in ka mai ta kiran ba matsala ba ya rabbi ya rabbi ya rabbi addu'a yana buƙatar yin wannan amma sai ka faɗi buƙatan amma ba za ka ci kira ka ci kira kuma sai ka kama buƙatun ka ban gasa ba ko mutum ne dan adam yau ka ci kira sunan sa ka ci kira sunan sai ka tafi ka share kaga ba daɗi sai ka faɗi menene damuwar ka me yasa ka kira shi haka nan ubangiji ta ala ka kira shi ka faɗi ainihin buƙatan ka to ko dan adam ne kana ne ya shehu shehu shehu sai ya ce a na kira ne kawai to ga ka ga da tunani ba wala kada mahallicin mu na'am وعليكم السلام الحمد لله to mana a wurin to na farko wata fika in gaje gari na ɗin mahu jasi da ya kasar da shi kada ya kasar wanda ya ce na ya tambaya da biyu gaskiya ne dan kudin ya dama gaskiyar kudin abin sayarwa. Na. Wani ba dama ka sanya Na. To. ba tambaya ta farko idan mutum yana kasar wasu ya samu jami'i ya bi jami'i shi ya fi ko kuma ya kasar sa ya bi jami'i shi ya fi akan ya kasaro shi kadai ta jami'i wajibi ne kuma falalan jami'i ya fi falalan kasaro manzala sa suna ce salatu jama'a bi tabbu ala salati fadl bi sakin wa ishirin daraja sannan mutum sannan jami'i tana fifitan sallan mutum shi kadai da daraja ashirin da bakwai a wata ruwa ashirin da gaskiya saboda haka falalan jam'i yana ta yawa sannan kuma jam'i wajibi ne ma sami an nida a falan fa fala salatu lahu illa min udhuri manzo Allah sama ce duk wanda ya ji kiran sallah da amsa bai ji kai da shi ba ba da sallah sai dai in yana da ainihin wato uzuri ma'ana ba da sallah mai cikakken falala da lada saboda haka ka je ka bi jam'i in jam'i za a yi na cikawa ka je ka bi jami kamar yadda abdullahi bin umar yake yi in kuma kai kaɗai za ka yi sallan ka sai ka yi kasarun ko ka samu masu yin kasar jam'i sai ka bi su ko yi jami'in kasar amma ba a barin jam'i saboda hujjan cewa mutum kasar yake ke, an yi kasar ne ke a'a sai dai in ka rasa jam'i sai ka yi kasar ko kana da wanda za ku yi jami da su kasar sai ku yi. Eh, kenan mutum zai iya haɗa biyu. zai iya haɗawa yau kai jam'i in ka samu gobe baka samu ba kai sallar ka kai kaje kuma kana na kan kasar ka tambayar ta biyu mutum ne zai ta yinka ya ta faɗa musu gaskiya na wai ba a neman rayu ana nema mana da eh, mutane da sun kafa an ce wannan kan gaskiyar sa dubu goma wani kare da rai ka ta gaba da kan ai ma'anan gaskiyar kanan dubu goma ne haka ne farashin kanan haka nake sai da shi haka na kayyade masa farashi amma na ce ka rage mini a bisa yadda ka kayyade farashin za ka iya rage mini a wannan isani ne kyau da tsawon ka da misali dubu goma nan za ka ci riba dubu ɗaya sai na ce to ka rage a yadda kake siyarwa a yadda gaskiyar kayan ka yi sai ka ce to na rage maka ɗari biyar ka ka hakura da riban riban ɗari biyar wannan babu laifi ko kuma ba an sallama mutum kaya ma ya siya hmm. ya riga ya ce a dubu goma an siyar masa daga ba sai na dama in ya siya a dubu goma nan fa zai samu matsala a lissafin da nan ma ya halatta cewa ne kai gaskiya a dubu goma nan ka rage mini dubu ya ko ka rage min dari biyar kuma ya rage in ya halatta wannan kyautatawa ne ba ba matsala ba ne. ba saka da yi tambaya ta gaba Da ba muna ba wa dimbin jama'a da suke yawan bugowa ba sa samun nan, don wasu sai an ta layi ko kuma suke bugo mana cewa mun ta neman kuma da wani same kuwa to bismillah wa alaikum salam alhamdulillah ka ji akala alhamdulillah mun gode Allah to alhaji abdurrazak daga yana to to bismillah yawa da da muka je shekaran jiya kenan ina muka je masallaci sallar to to to to sallar sha sai hada da ashan da na ji dai da muka je muka yi sallar sha sannan sai aka ci gaba da sallar ashan kamar aka saba haka dai da aka zaka goma din nan haka ba sanar da ku ga da shakin da wuri haka dai to da liman ya tashi sai in ba musamman yake ciki wajen sai ka da ka abu dawa sai sallar mutane suna ta su wahalar da su wahalar na da ne da ya ji magana sai yara sai ke cewa an shi dama na yi na zai sallar wuturi ne da yi nan sallar ne to kuma sai abu zama mana kamar sabon abu haka dai to shi ne muke son ji karin bayani akan haka kwarai za ka samu ƙarin bayani ko Allah ya karba wato abin nan shafa'i ko kuma shafa'i da witiri ne raka kudin kamar yadda suka faɗi na ya faɗa yi raka biyu sai a zo a yi raka abu da daya to wannan haka a fi so in kai raka goma ka kai shafa'i sannan ka witiri hmm. amma da abin zai raka goma kuma sai witiri guda daya shi ma ya halatta kamar da Aisha radiyallahu anha ta manzo Allah sama yana yi raka goma sha biyar baya kara ma a wata riwa ko ramadan ko mu ramadan ba kara ka abu sha daya hmm. amma akwai ruwa da ta rawaito kuma yana ka abu na hmm. saboda haka idan an yi raka a goma sai ka kawo ta to duk raka goma nan sunan su shafai don shafai shine masu yan uwa kayi biyu kayi biyu kowane ɗaya na da ɗan uwa don sai ka kawo wiki ne mara ɗan uwa guda ɗaya mm-hmm. saboda aka sallar da ya yi daidai ne ya yi raka goma kuma ya yi witiri guda ɗaya ya kuskure ba sai dai da na yi shafa'in mm-hmm. ya yi witiri da ya fi mana ya raka a biyu sallame sai da raka a ɗaya sannan kuma idan mutum zai haka to dama ya saba ma mun sa da aka kawai musu bayani cewa raka a goma sha ɗaya zamu mm-hmm. ko in ka gama raka a goma ka sai ka ce to jama'a za mu witiri ne raka ta kowa sai ya sani abin da zai masa wani kafin hau ba kuma ya shiga da niyyar witiri ba da niyyar shafa'i ba saboda haka in kai raka ta ka san ba wani mai yin wata magana wanda aka kenan abin da ya ba kuskure ba ne amma da ya sanar din kafin ya da ya shi na alaikum salam eh, bismillah da liman na kuna jin ka eh ya ta da kuma na ji na gaba na bismillah wa alaikum salam ka dawo to akwai ran juma'a akwai wani wanda ya muku tambayoyi uku sai kuka ce mm. mene ko eh, eh haka eh to wata da yadda ne mutum ya zo samu an gama na'am wasu daga cikin mamun da suka yi su bi shi su yi wani don su tafi shi ma samu mm. hakan ya daidai da na'am to daidai ne duk da cewa hadisin da aka ce sai na ya yi wasu sun ba a fashi sun ce zaifi ne hmm. wata ran manzo da sallama yana zaune ya gama jami'i da shi da su abubakar sai wani yazo yana sallah zai sallah shi kare sai manzala ya ce man lazi ta sadaka ala hada wa zai biyo wannan sadaka mana ya yi shi sallah shi ma ya samu ladan jami sai sai na bakar ya tashi sai jona masa sai suka samu ladan jami shi sai na bakar ya zama nafila yake mun da riga ina sa wannan kuma zai zama yana yin farilla kuma zai samu ladan jami wasu malamai sun ce hadisin da'ifi ne amma sawabin ya inganta ko nan ta ba duk da sun yi jima'i ya halatta wanda ya jami'i ya sake bin wani sallah din da niyyar nafila na fatan ban tare da cewa malikiya sun ce ba za a maimaita ba in jam'i kai amma ba za ka maimaita da cewa farilla kake ba amma da niyyar nafila za ka iya maimaita saboda haka abin da don an yi haka wannan ba daidai ba ne kila wancan hadisin ne ya sani na sai na abubakar ya sa ya nemi wasu jama'a su taimaka masa a yi jam'i din da ya shi ma samun adalcin jam'i ba daidai ne ko ba laifi ne. ba laifi bane ba laifi ne. na'am Walaikun salam. Ala Lafiya kalau. Ya azumi ya ayyuka. Allah. Kuma Allah ne ya hanta. Amin. da tafiya bayan. To. da daya. Haka. يدرسني امامي والمسلمين وعلمي والدوام ايه ماشي هذا لا يمكن نعم عليكم السلام عيد التوفيق وعليكم السلام alhamdulillah to mutum ne ana zane da shi a kuma baya zuwa jan'in sallah a zarar da aka rata zuwa madrasa sai dai juma a kawai ke zuwa to yana da rayuwa ko a zare zaman tura rashin lafiya mutane da kuma ba da zuwa mutane da shi a tsara cewa za a zama shi a masallaci

tambayar sa ta farko mutum ne ba zuwa jam'i sai dai juma'a ka ake ganin saka ana kuskure ne jam'i wajibi ne a zo mun karanta hadisin da yake cewa man sanya nida da fara salatu da ko ita ne huduri dole ne ga sallah wato bai je aka jami da shi ba da sallah cikakkiya sai dai yana da uzuri saboda haka bin jam'i, wajibi ne na sauran farillai sai dai idan mutum yana da anin da lura hatta malikiya da suka ce bin jami'in sunna ce mu'akkada sun ce duk wanda bai kai dangi ba ya laifi shi yasa ibnu qayyim yake cewa babu sakani tsakanin malikiya da sauran malamai cewa dangi wajibi ne domin inda ba wajibi wani ba za a ce kayi laifi ba in ka in ka bar shi to da haka wannan abin da yake kuskure ne kuma abin da yake ja masa abubuwa da yawa ko da su bayan ba za a yi marmarin kawansa ba saboda ka san ba zuwa ya ainihin masallaci kamar yanzu ba da lafiya ma ka ga ya jawo kace ne shi haka ko da ka ya ci tsoron Allah ya dinga zuwa janji kamar yadda yake zuwa ainihin janjin juma'a kusan tambayar ta jima to su mutanen masu lafiya da ba sa zuwa ma duba shi a sai ku duba shi duba shi daidai ne ai ko wanda ba musulmi ba yana ta gare ka duba shi wanda ba musulmi ba maka wata suna zuwa su gaishe shi kada ka je a duba shi a masa nasiha a masa nasiha ya gyara ainihin halayensa ai yanzu ne zai iya karɓar nasiha tun da ba ya lafiya an samu gaba kenan wanda za a masa nasiha sai ka wani ka san da halin da kake amma gaskiya kamata ka dinga zuwa jami'i saboda in mutum ya rasu fa yabonsa da ake yin nan shi ne cetonsa don abu cewa ya tsafa wuce da za ana mata albarka wani musulmi kirki kudin da shi muke sallah a masallacin nan mala'iku suna cewa amin amin ne hmm. maza a ce to aljanna ta wata ba masa saboda haka sai ka tafi aljanna da sauri amma ka tafi ana zagin ka baka damu da sallah ba ka damu da janni ba wannan kuma sai a ce wuta ta wada ba a saka manzala maza da to da haka babu dole wannan ya kamata a yi yin su idan ya fi ba ta da sauran mutane su ke tambayar ta biyu mutum in ya zo yin tarawi zai yi niyyar da shafa'i da wuturin ne ka kato zai yi ba ko ya ce ma zai yi da iya fara kowace sallah duk sallah ne wanda aka yi kai niyan kuma ta gaba ai na fila raka biyu a sallar biyu su in kai niyan biyu na farkon nan a zuciya ka ne fa amma ba ma biyu ne Allah ba ana sallah ne wa ka san za a ƙara wasu biyu ne cikin nan sai kai niya in an gama goma nan za a yi shakwari shi ma na fila ne kai niyan zuciya lokacin da za a yi wikiri kuma a zuciya ka san cewa wikiri za a yi kenan kai niyan sai ka kafa ba ba ka ce niyya ɗaya kawai shikenan sun tafi gaba ɗaya duk da cewa yana da wuya ma a ce hakan ya faru to tambaya na wa alaikun salam lafiya kalan alhamdulillah na tambaya na shi kamar yanzu tana cikin amalin shugabancin to mata ce tana yawan amai ne kawai ba shi nan ba su tsayawa shin za ta yi azumi ko ko ta ci to in amai din bai zai hana ta azumi ba sai kai in kuma zai hana ta azumi yana jijjiga mata hanjin cikinta da sauransu sai ta hakura ta sha bayan wata ramadana ta biya adadin azumumukan da ba ta yi ba wanda ta samu dama kuma sai ta yi wanda ai ba ta da lafiya kenan wani kuntum marba kamar kana kuma rigar a ala safar fa'idatu min ayyamin Allah ta lafiya duk wanda ba da lafiya ya sha kan Ramadan kuma sai rama to bismillah assalamu alaikum malam wa alaikum assalam eh, eh, alhamdulillah mun gode Allah malam ina da tambayoyi guda biyu to na ɗaya mai hukuncin musulmin da ko malami ko dai musulmi wanda zai kafuta musulmi ɗan uwansa sannan tambaya na biyu ne hukunci wanda ka ji malamai suna faɗa lokacin yin sahur lokacin yayi kana gaya masa akan na ji malamai suna faɗa lokacin yayi yayi ya ki tsayawa yana ta cin abincinsa. Mm. Eh, to tambaya faɗa ne daga ma'aikalar jada. To ma'aikalar jada. to farko tambaya ta farko ne mai kafarta mutane yawa ba da halarta ba halarta a kafarta musulmi manzala su sama a ce man man kada ne a fili a kafin fakat ba a bi a hadu Don ya ce wannan wansa kafuri to ɗayan su zai koma da wannan kan hmm. don ka kacin mutum kafuri ba ka masa hukunci shi ba makiyin Allah ne kuma shi kan mutum hmm. inda abu yake da hatsari ke to da haka in dai zakirin mutum musulmi ne to ka ɗauke shi a musulmi zahirin yana sallah yana faɗan la ilaha illallah ba ka da wata hujja da zaka kafarta shi kafirta sai dai in yayi wani abu na kafurci nan ma aka kai masa da dalili hujjoji a kafurci ne ya ci gaba da ya bi ba to wannan za a iya kafurta shi don ka qur'anun illa ba da al wani wa kamar al-hujja alayhi wani rajab al ya ce ba wanda zai kafurta sai in yana da ilimin wannan abun kafurci ne kuma an tsayar masa da hujja kaga a samu yakini mm-hmm. amma ko da aikin kafurci in shi bai san kafurci wani ba za ka kafurta shi ko baka kai masa da dalilai ba kila yana da tarihi ko wani ya faɗa ba za ka kafurta shi saboda haka baya halatta tafsirul mu'ayyan ka ayyana mutum ka ce kafuri ne wallahi ba ka yi kare ne shi ba kida ce mai ba kidan hawari saboda a ji tsoron Allah wanda bai yi abu na kafin da ba kafuri ma kar kafurta shi wanda ya abun kafurci ma sai ka yi takata sosai an tabbatar da hakan ne ya sani da gangan yayi ba da kuskure ba kuma an tsayar masa da dalilai kafin a ce ainihin ya kafurta ba za ka baya halatta tambaya ta biyo mai hukuncin wanda an faɗa mashi ba lokacin ajiye sako shi ya kan kwaɗa ruwa sai ta cin a kama da ya kan kwaɗi ruwa kawai da rana ko da ka ce ga lokacin sako ka tabbata shi sai ka tsaya wannan lokacin amma a ce ra sakuru malam alfijir ya fito da gangan mutum ya dinga cin abinci wani ma bai zai fara ba sai ba a cikin cin a cikin kaga wani hannuna bai damu da azumin ne sai ta bai dauki abin da muhimmanci ba amma duk wanda ya damu da azumin da ne da muhimmanci ya zai taka ba sai da zaran ka ga lokaci ya kawo kai ma za ka yi kokarin ka ka da ka ne wani nisuwa za ka samu hmm. ba da sana'a ce maka ga kayan fudu da rabi da minti biyar da su fito kai kuma ka wuce kai ta cin abincin ka da minti arba'in ko ma saura kwata biyar saura kwata hmm. wannan kuskure ne mutum haka kuma ba da azumi hmm.

Meron juga dua pelabuhan dari Jakarta saya bertanya dulu saya sudah sangat sampai saya bertanya dulu saya Meron ada pelabuhan juga itu akan itu saya yakin beberapa minggu lalu terima lalu sebelum dengan biasa untuk saya dengan istirahat yang jalan apa lagi. Apa yang semuanya? Mau pensi atau apa? Saya sudah tahu. Masih mau pensi bayaran apa? Terima kasih. na'am na gaba wa alaikum assalam lafiya kalau an aisha ne daga malam da nake na da tambaya zuwa juha sannan ma to bismillah malam kuna tare da wasu mata irin wanda ba addinin mu ta ba a gida haka to irin muna so da mana ke irin irin wanda ya kisa ba haka sai ta bata rai eh mm. ne to in kun je kisan anguwa sai ta bata rai eh irin sai ta bata rai haka nan take ya nan ta iya kisa gida ok awan to me da me da biyu to ta biyu kuma mai gida na irin na iya na ajiyar Maka. Aha. kin haje mishi abinci ko mene yi bayani eh abinci ya ce eh eh haka ya ce ta to wannan ta ka ka da gida mm. to tambaya ta farko maganan ta ah, da makwabciya mm. wanda take wacce ba musulma ba mm. ta iya kizo ta je ta kizo a unguwa sai ta dinga bakare ta gashi ta iya ne ta eh. to shin ya halatta wacce ba musulma ba ta yi So kizo malamai sun yi sakani akan wannan idan abinda muka ce abinda ya fita da shakka shine ki je wajen musulma ke miki kitso don wasu sun ɗauki cewa gashi din al'aura ne ga ainihin wato bai halatta mace wacce ba musulma ba ta gashin ki bai halatta da wani abu a jikin ki ba ba ta sanki da gashin hannun ki so da haka abin da yafi shine ki je wajen musulma ta miki kitso wannan ɓatarin da kike yi kuma sai ki mata bayan mu a addinin mu ne aka koya mana cewa kitso dole sai musulma ce da ta mana shi kenan ita manta wannan bayanin sai ta gamsu sai tana son ta ci gaba da ta muku kitso ba ta musulunta ita musulunta sai ta muku kitso in ko ba haka ma dai kun riga kun ga mata bayani kun ba ta hujja nan gaba kuma ba za ta ba ta rai ba sai ta san ba ku don ba ku san ta bane kuma kuma ci addinin ku ne barin ku da haka hmm. sannan sai na biyu ne wai in ta zo ta ajiye wa mijin tambaya ta biyu hmm. in ta zo ta ajiye wa mijin ta abinci baya ci sai hmm. ya danganta in ma zama ya koshi ne ya riga ya koshi shi yasa bai ci ba don fati bai ta ake bai ci ba ba kullum kullum bai mata to ka gani to wata gila ya koshi ne mana in ya ci abinci a koshi zai ne wannan kin ga ba matsala ba ne ko kuma kin masa wani laifi ne zai fushi bai ci abincin ki ba ko mm. za ka saki duba ki ga akwai laifin da kika masa in akwai ki je ki tuba ki nemi ya tafi ki wannan laifin ki ba shi hakuri ki kenan gobe kuma kin zo kin ajiye ko yau zai ci abincin in ko ba wani laifi to ki ba shi uzuri kila ya ci mm. abin nan ya ci abinci ne ke sa. ko kuma ki tambaye shi a cikin ruwan sanyi zai baka ci abinci ba ya akai sai miki bayani gashi gashi ga da zai shi kenan sai ki fita daga wannan shakka kenan na'am Contohnya ada di mana? Nah, Waalaikumsalam. Nadia. Nadia. Nadia. Ya. Alhamdulillah. दियालत मैंने बाप मैंने हाँ masallaci annabi ko mai cikin tsari a kan eh. da dai sauran su haka eh. ya halatta mutum yana ya cikin zuciya ko sai da baki na'am yanzu ne mutum to farko dai in yi a zuciyarsa harshensa bai motsa ba bai yi ba hmm. amma in yana nufin harshensa ya motsa amma a sirrance shi yake nufin da nufin abin da a cikin zuciyarsa wannan ya yi so da ka zikirin Allah da karatu alqur'ani dole sai harshe ya motsa hmm. magana ta sama wani da ya tambaye shi ya ce abubuwa na fadada na shari'a sun yi wa wanda ya kama sai ce da ya zalu lisanu karata ba min ka kada harshen kai kushe yana ne tanye saboda ambaton da yawo a cikin harshenka hmm. kenan ambaton Allah da harshe ake ba da zuciya bane in ka ambaci Allah a zuciya ka suna mun da kai tunani shi ma kuma yana da nasa matsayi wanda ne tafakkaruna fi khalqi Allah abin da fi khalqi samawati wal ard hmm. kai ta tunani kan halittun Allah da girman Allah shi ma yana da lada amma abin da kai ba zikiri ba sunan hmm. in zikiri ne kuma da salatin manzara sassama da karatun alqur'ani wannan dole sai harshen ka motsa in harshen ka bai motsa ba kai zikiri ba yanzu idan mutum zai sallah ba ce karanta fatiha da sura ya zo ya shiru kawai yana ta karantawa a zuciyarsa harshen sa bai motsa ba ba ya sallah kaka kwata ba ya sallah ko da ne a asirce din nan ko sallan asirce ne sai harshen ka yawa kama da sai rikim eh to wannan kuskure ne dole sai harshen ka ya motsa kunnen ka ne bai zai ji ba ko wani na kusa da kai ji amma harshen ka dole ya motsa ko da karatun sirri in har bai motsa ba sallah ba sai ba zikiri ma bai yi ba Allah saka da to na gaba alaikum salam

tambaya ta me ake karanta a sallan wala ha kowace sallah za a iya kowace raka za a iya bannan kowace sura ana karanta kowace irin sura ba za ka babu wata sura ke manciciya da za a ce ita ne ta sallan wala ha a yi fatiha a tsawon sura ko kuma wata kira ko almi tambaya ta gaba shi ne ina fahimta ta ta yi sallan kabli abin da ta yi sallah da liman ko wai tana sallah sai kafin ta kama mutum sai kuma ba kare sai ba ta kama a wakil da na dauka ta sallah da neman na ita ce tana sakon sallah to idan ita kaɗai ne take sallah kabli da ba ya kama ta kabli kawai za ta saboda ana rinjaye da bangaren kabli a akan bangaren bari amma in tana tare da neman ne sai kabli ya kama ta sai liman yi kabdin za ta yi kabdin daga ba tana cika ta sallan ta kuma sai ba da ya kamata to za ta sake wani ba ne amma in ta ta ke sallah to kabdin za ta yi kawai ba sai ta yi ba ajin ba ko tambayar ta sake hmm. ta fi kawai yawa abu ne mutum ya karanta sura biyu ya ji sura biyu eh. wanda ya karanta sura biyu a sallah ya ne zai ba abin da zai yi karanta sura biyu a zanna ba matsala ba ne ka ga dama ka karanta a jere ko ka ɗauko wannan ka sake ɗauko wannan ba ko ni mun insha Allah na'am wa alaikum salam alhamdulillah lafiya yana jinka to bismillah ya ani wani ya ani wani abu ko ya wani ya ko ya ji ji ko ni amma ala ni wani abu ko wani ya ko ya ji ya ji kuma ya yau ya amma ne ma'ana kuma da wannan kuma ai na yau ya ya ji ana zuwa amma ba to awal tambayar ta farko kai da sauri ran nan ka mana tambaya sanake mun ka ta biyu kan mun fahimce ka mai hukuncin waɗanda in aina ya yana zuwa da ke masallaci ba to mai to na fahimce ka to da la wai mutum ne ana wani abu sai ya zo ya laɓe na ji in ji kuma ya je yana yaɗa a ba a yi haramun ne ka zo ka dinga jin sirri mutane ya zo a hadisi manista ban hadith ta ba mu kun karbon subba fi udunai fil kata don da yake sauraron maganganun mutane ba sa son yin daidai yau laɓe yana ji to za a zuwa masa dalma a cikin kunnen ranar asiyama da kyakkyan dalma so da aka baya halatta wannan sakin ji kenan baya halatta ko ba ta a ce mai ke mummunan tafiya ne amma yansa ta ƙarshe mutum yana ji ana kiran sallah sai zo na yi kuskure ne laifi ne laifi ne babba saboda haka in an kira sallah mutum ne zai aljami da shi kamar yadda muka faɗa yin jami'i wajibi to na bismillah muna ji to bari mu je na gaba wannan ba mu je shi ga mutane na suna ta bugowa muna ba da jama'a hakuri da Allah da suke ta buga wannan ba sa samun mu saboda sai an gama fatawa ta kunna kafin mu daga Ah. Wa alaikum salam to sai dai muna jinki ainihin kaɗan-kaɗan ne aha to ba sosai ba dai sake magana mu ji eh Na'am. Ina ji, ina ji. Na'am. ừ Mm. Mm. to mallam mace ce wa ainihin jininta ba shi da ainihin lokaci mm-hmm. wani watan ya zo kwana biyar mm-hmm. wani watan kwana uku mm-hmm. wani watan sai sake zuwa kwana uku wanda ya zo kwana biyu sai ta ga bakin ruwa eh, bakin jini kai daga nan kuma sai ta ga kasa da mai da to ma'ana an ikalin ba ikali idan mace za tana kwana biyar wani watan sai ke kwana uku duk lokacin da jini ya dauke za ta yi sarki hmm. amma inda ya kwana uku bayan yan kwanaki ya kara kwana biyu to wannan kwana biyun ba katon mai can kwana biyar hmm. misali ta yi kwana uku bayan kwana ɗaya biyu kwana uku ya dauke hmm. bayan kwana ɗaya biyu uku sai kuma ya sake dawowa to in ya dawo din nan za ta ci ta wancan kwanakin ta ne uh-uh. saboda haka ta yi kwana uku yanzu ya sake dawowa kamar yadda fahimce ta to yanzu za ta cika ta kwana biyu da wancan kwana kun ta zama al'adar ta kwana biyar kenan yadda ta samu kenan sawa'un kwana biyar ya zo a jere ko bai zo a jere ba kwana biyar ne al'adar ta ke jini za ta yi sama in ya wuce kwana biyar wannan sai ta ka wanka ko yi kai sarki ta kaddara wannan jinin na cuta ne sai in ya kakar da in ya mai ne fu to sai a ce al'adar ta ne canja da kwana biyar kuma kwana shida ko kwana bakwai. to Allah ya samun dace jama'a alhamdulillah lokacin yayi daka sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ga tambayoyin ku dan da burje wasu a wayoyi kuma muna ƙara ban hakuri ga dan bin jama'an da suke ta neman ba same mu ba da Allah a daure a dinga turowa ta wayar salula ana text Allah ya tabbata mana alkhairi abin da shi mana Abubakar Muftara da ya amsa wayannan tambayoyi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الدينور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار